Horizon. Continuez à les il est disponible sur toutes les This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare. da fatan an wuni lafiya yanzu ma aisha mu'az ce tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na dare yau litinin 19 ga watan fabrairu na 2024 to bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban kasar ghana ya ja hankalin takwarorinsa na kasashen afirka da suka halarci taron gamayyar kungiyar raya kasashen afirka au da su yi azama wajen nemo sabbin dabarun bunƙasa tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka kasancewar tsarin tattalin arzikin duniya bai dace da tsarin kasashen afirka ba sannan kuma za ku ji irin lambarwar da ke gudana tsakanin shugabancin hukumar cin hanci da rashawa na jamhuriyar nijar na yanzu da kuma shugabannin kungiyar na baya sai shirin 'yan kasa da hukuma da mahmud ibrahim kwari kan gabatar a duk ranar litinin a daidai wannan lokaci wannan makon kuwa shirin ya raja'a ne a kan korafi da zargin tauye haƙƙin 'yan kasuwar dabbobi ta oji river ba da ke enugu a shiyar kudu maso gabashin najeriya bayan da hukumomin jihar ta enugu ta rusa kasuwar a makonnin da suka gabata sai kuma labaran wasanni daga nan washington dc amma da yanzu sai a sake gyara zama domin a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum Yulia Navalny war gida ga shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata. Ta sha alwashin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya a ayyukan da yake na fafutuka. Inda ta ce za ta ci gaba da yakin neman 'yanci tana mai kira ga jama'a da su mara mata baya. Yayin wani jawabi da ta yi ta kafa bidiyo, Navalny ta zargi shugaban Rasha Vladimir Putin a matsayin wanda ya kashe mata miji. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito Navalny a cikin harshen Rashanci tana cewa mun san dalilin da ya sa Putin ya kashe Alexei. Za mu sanar da ku ba da jimawa ba. Babu haufi. Za mu binciko waɗanda ke da hannu da kuma yadda aka yi aka kashe shi. Za kuma mu faɗi sunayensu har da nuna fuskokinsu. Ta ƙara da cewa abu mafi mahimmanci da ya kamata su ci gaba da yi shine ɗorawa daga inda alexi ya tsaya a fafutukar da yake yi. mutuwan navalny a wani gidan yarin rasha a ranar juma'a ta haifar da suka a ciki da wajen kasar yayin da kasashen yammaci suke zargin fada kremlin da hannu a mutuwar tasa inda shugaba biden ya ce babu wata wata putin na da hannu a kisan sai dai kakakin fada kremlin dmitry peskov ya musanta hannun gwamnati a mutuwar ta navalny al'amarin da ya kwatanta a matsayin wanda ba zai taɓa yiwuwa ba yana mai cewa gwamnati na kan gudanar da bincike kan lamarin dakarun isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau litinin a kudancin gaza yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin falastinawan da suka mutu tun bayan barkewa wannan rikici a watan oktoba ya haura dubu ashirin da tara ma'aikatar lafiya ta hamas ta ce hare-haren na isra'ila sun halaka mutum ɗari da bakwai kwana guda yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura dubu sittin da tara ma'aikatar lafiya ta gaza ta hada jimallar sunayen fararen hula da na mayakan hamas a wannan kiyasin da ta bayar tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararen suka fi ritsawa da su mata ne da ƙananan yara waɗannan hare-haren na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan shirin isra'ila na kai samami a birnin rafa da fararen hula ke neman mafaka a yau litinin 'yan tawayen houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar belize yayin da yake ratsawa ta mashigar bab el mandeb wata sanarwa da hutun ta ta bayyana sunan jirgin a matsayin rubima wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular laraba zuwa bulgaria mayakan na houthi sun fara kai hare-hare tun a watan nuwambar bara inda suke amfani da jirage mara matuka da makamai masu linzami a tekun maliya 'yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan iran sun ce suna kai har haren ne don nuna goyon baya ga falasɗinawa da ke gaza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ɗaruran manoma a prague babban birnin jamhuriyar czech sun datse zirga-zirgar ababen hawa da motocinsu na tarakta a yau litinin a daidai kofar ma'aikatar noma a wani mataki na shiga zanga-zangar adawa da tsadar makamashi a sassan nahiyar turai yadda aka samu cunkoson ababen hawa kenan yayin da manoman suka datse sashi ɗaya na tagwayen hanyar manoma a sassa da dama na nahiyar turai sun yi ta shiga zanga-zanga a wannan shekara a kasashen faransa poland jamus spaniya da italiya a wani mataki na yaƙi da matsalar tsadar rayuwa a wannan makon manoman a ƙasar ta cek suka shirya shiga zanga-zanga ko da ke manyan ƙungiyoyin sun nesanta kansu da gangamin na lumana da aka yi a yau litinin lamarin da ya takaita zirga-zirgar ababen hawa an rufe hasumiyar eiffel tower wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon buɗe ido ke kai ziyara a duniya wacce ke birnin paris a faransa Mayan da ma'aikatan da ke kula da hasumiyar suka shiga yajin aiki da nuna fushin su kan yadda ba a fitar da isassun kudaden kula da ita kungiyar ma'aikatan hasumiyar sun ce rashin bata cikakken kulawa zai iya saka rayuwar masu ziyara cikin haɗari wannan yajin aiki na zuwa ne yayin da birnin na paris ke shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar wasannin olympics wacce za a fara a ranar 26 ga watan yulin wannan shekara wannan kuma shine karo na biyu da ma'aikatan suke shiga yajin aiki kan wannan dalili a ƙarshen karni na 19 gustav eiffel ya gina wannan hasumiya mai tsawon mita 324 wacce akalla mutum miliyan shida suke zuwa don kai ziyara a kowace shekara. Hamidu Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana. inda shugaban kasar nana akufo ado ya yi kira ga takwarorinsa na gwamnatocin kasashen afirka da su haɗa kai su ɗau matakin juya kaso 30 cikin 100 na kudaden asusun ajiyarsa da ke kasashen ƙetare a cibiyoyin hada-hadar kuɗi na afirka da nufin inganta ma'aunin waɗannan cibiyoyi yadda za su tallafa wa gaban afirka idris abdallah gare ka Shugaba Akufo-Addo ya yi wannan kira ne a yayin jawabin da ya gabatar a taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka da aka gudanar a taron shugabannin kungiyar tarayyar Afirka karo na 37. Taron wanda aka yi wa taken kafa cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta tarayyar Afirka a tsarin ajandar Afirka don soke fasalin tsarin hada-hadar kuɗi na duniya. We're all in agreement that the way the global financial architecture works at the moment, it doesn't work in our favor, and that there is a need to make some fundamental systemic reform. yadda tsarin hada-hadar kuɗi na duniya ke aiki bai taimaka mana kuma akwai buƙatar yin wasu muhimman sauye-sauye a tsarin. amma yin hakan kuma na bukatar muyan afirka mu ɗauki wasu matakai da za su taimaka mana wajen samun kudaden da za su tafiyar da tattalin arzikinmu shugaban ya kara da cewa idan har aka samu hanyar kara karfin samun kudade ga cibiyoyin afirka to lalle an samu turbar samar da kudaden ci gaban afirka bincike da aka gudanar ya zuwa shekarar 2021 na cewa jimillar ajiyar kasashen afirka da ke kasashen waje ya kai kimanin dalar amurka triliyan 1.1 shin ko me yasa kasashen afirka ke ajiye waɗannan makudan kuɗaɗe a ƙasar waje tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi hamza tijjani kenan kuɗin da ake ajiyewa daga kasashen waje musamman wasu bankuna daga turai akan ajiye su ne kan imma dalan amurka euro ko kuma wani lokacin ma akan ajiye su kan gwal duk lokacin da yake kasanta shiga matsala na wurin faduwan darajar kudinta ko kuma za ta yi wani cinikayya da kasashen waje akan yi amfani da wayannan kudade da ke adana to kira da yi da cewa wannan kudaden kaso talatin ne kada kai kasashen turai a bar su nan nahiyar afirka musamman za a iya adana su daga african development bank afrinzin bank wayannan duka zai taimaka a cikin 'yan kwanakin nan da shugabanni da gwamnatocin kasashen afirka sun kara kaimi wajen kafa ƙungiyar lamuni ta afirka da cibiyoyin hadadar kudi kuɗi na au guda uku waɗanda suka hada da babban bankin afirka acb asusun ba da lamuni na afirka amf bankin zuba jari na afirka aib da ƙirƙirar kasuwar hada tsadar hannayen jari wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta ghana kuma babban daraktan daddalin muhawara da ba da shawarwari wato advocacy and policy alternative forum Malam Nuhu Ilyasu ya yi ƙarin bayani ga alfanun da za a samu idan aka yi aiki da shawarar. In African countries suka retain 30% of foreign reserve na suka aze da financial institutions na ke Africa. What it means is that government na su ya su je wuzi su karbi loans na at concessional rates and ya taimaka government na in its development activities. ce idan gwamnatocin Afirka suka rike kashi 30 cikin 100 na kudaden da take ajiye a waje idan gwamnatocin suna bukatar rance za su iya zuwa zuwa su amsa ba da ruwa ba wanda zai taimaka wa gwamnatocin gudanar da ayyukan ci gaba haka kuma 'yan kasuwan afirka za su iya zuwa su samu rance su bunƙasa kasuwancinsu kuma hakan zai buɗe ayyukan yi da kuma kawo ci gaba a afirka shugaban ƙasar kenya william ruto a jawabinsa ya nuna goyon bayansa ga wannan shawarar da shugaba akufo ado ya gabatar ya ce shawarar na da matukar muhimmanci idan nahiyar afirka na son tsallakewa zuwa mataki na gaba idris abdallah bako sashin hausa na muryar amurka Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah. Daga harkokin tattalin arzikin nahiyar Afirka kuma za mu taɓo batun siyasar cikin gida a jamhuriyar Nijar. Inda wani kace na ce ya kullo kai tsakanin mahukuntan hukumar yaƙi da almundahana wato Koldef da shugabannin shuɗaɗɗiyar hukumar Halsiya bayan da a ƙarshen mako shugaban hukumar na yanzu da gwamnatin mulkin soja ta ƙafa ya zargi tsohuwar hukumar da lalata wasu mahimman bayanai kan binciken lamarin da ya ce yana tarnaki ga ayyukan binciken da ke gudana a halin yanzu sai dai kwamishinonin tsohuwar hukumar cikin wata sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin wata gamayya sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. A yayin da yake bayani wa manema labarai a ƙarshen wata ganawa da shugaban majalisar CNSP a ƙarshen mako, shugaban sabuwar hukumar Kwaldef mai yaƙi da almundahana Colonel Abdulwahab Jibo ya sanar cewa shi da mukarrabansa suna samun nasarori a ayyukan kwato kuɗaɗen da aka wawura. Tribunal 15 miliyar 644 miliyan ya ce bitar waɗannan ayyuka a halin yanzu na nunin sun kwato sama da miliyan dubu goma sha biyar na sefa abinda ya matukar kayatar da shugaban ƙasa har ma ya ƙara jaddada masu goyon baya in ji shi shugaban hukumar ya ce turjiyar da suka fuskanta ita ce wacce ke da nasaba da halsiya domin a cewar sa ita wannan tsohuwar hukumar yaƙi da cin hanci ta lalata dukkan bayanan binciken da ta gudanar a zamaninta in banda wasu takardun koke-koken da ta damƙa musu sai dai a wata rubutacciyar sanarwar da suka aike wa manema labarai kwamishinonin shuɗaɗɗiyar hukumar ta halsiya sun yi watsi da wannan zargi da suka kira maras sushe balle makama a cewar su dukkan bayanan da ake magana a kansu suna nan a hannu saboda haka ba abin da aka lalata hasali ma hukumar ta kwaldef ba ta taba nuna bukatar samun wasu bayanai ba an banda rahotannin da ta bukaci ta samu daga halsiya kuma aka bata in ji sanarwar haɗin gwiwar kwamishinonin tsohuwar hukumar ta halsiya tuni 'yan fafutuka suka fara bayyana takaici akan wannan dambarwa da suke ganin ba abinda da za ta samar face haddasa koma baya a yakin da aka kaddamar da barayin dukiyar ƙasa Ibrahim Namewa mamba ne a kungiyar farar hula ta MPCR duka dai dan kasar Nijar ne suke ga aiki a gana mu gani bai kamata ba a ce ya furta wata magana ba cikin ba an bi sau da kawa dan saboda a gano da cewa ko akwai niyya ta a hana mishi ko kuma yalla ba a ce an hana mishi ba bai kamata ba a samu irin wannan abubuwan tsakanin su shi ma shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na mai nuna rashin jin daɗin wannan cece kuce ko da yake a cewarsa alama ce ta gazawar sabuwar hukumar a yakin da aka ɗora mata alhakin aiwatarwa abin da ake jira gare ta ba same shi ba na biyu kuma ta haito da sheri ga tsoho kungiya kenan kaga yana nuna cewa kwaldef ba ta ke ga aiki fi sabilillahi kuma manohar da an ka sa mata na jiran cewa da za a aiki don kasa ba sabo ba bambanci ba shi ake ciki ba. Cin hanci da almundahana na daga cikin manyan matsalolin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke dabaibaye tattalin arzikin nishar da ci gaban al'ummarta. a baya dukkan hukumomin da aka ɗora wa wannan nauyi sun yi fama da turjiya walau ta 'yan siyasa ko daga mahukunta abin da ya sa aka wajabta wa jami'an da abin ya shafa rantsuwa kan littafi mai tsarki domin tabbatar da adalci da gaskiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule barma masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashi. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnati inugu muna mata biyayya to ko ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba. sun sha yunkurin suna bukatar su rusa wannan wuri shaman din farko wanda ake sa malam baba to yana da takardun da aka bashi wannan wuri muna so a biya mu diya asaran da muka yi don na biliyoyin nerori ne bayan an biya mu diya asaran da kuwa su gagga su taimaka mutane da abinci yau shirin na kudu maso gabashin najeriya kan takaddama da korafin yan kasuwar dabbobi ta ojin riba ogowa ba da hukumomin jihar enugu suka rusa a kwanakin da suka gabata a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samu madalla masare 'yan kasuwar da ke hada-hada a babbar kasuwar oji river ogwa ba da ke gefen birnin enugu na jihar enugu ta kudu maso gabashin najeriya na ci gaba da kokawa kan zargin tauye hakki da yancin su da gwamnatin jihar ta yi ta hanyar rusa kasuwar ba tare da biyan diya ko mai musu ta ba. 'yan kasuwar da galibinsu 'yan asalin yankin arewacin najeriya ne da ke gudanar da harkokinsu na cinikayyar dabbobi a kasuwar sun ce sun kwashe tsawon lokaci suna harkokinsu a wannan kasuwa bayan sun mallaki filinta ta hanyar da ta kamata. duk da cewa an kwashe ɗimbin shekaru aru-aru ana safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi daga yankin arewacin najeriya zuwa kudanci domin cinikayyarsu amma har yanzu galibin 'yan kasuwar da ke wannan hidima ba su kai ga samun sukunin mallakar filayen kasuwa ba na dindindin. hakan ta sanya a kusan kowane lokaci ake samun takaddama a tsakanin mahukunta a jihohin yankin kudanci da waɗannan 'yan kasuwa dangane da haƙƙin mallakar filin kasuwa al'amarin da ke kai ga zargin tauye haƙƙi da 'yancin gudanar da kasuwanci kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya yi tanadi irin wannan yanayi ne ke faruwa tsakanin 'yan kasuwar dabbobi ta oji riba ba da gwamnatin jihar enugu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin mulami da abubakar ya haɗa mana A baya-bayan ne dai wasu al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Enugu da ke yankin kudu maso gabashin kasar inda kuma suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum sun tabbatar da cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun rusa musu kasuwarsu ta dabbobi a jihar ta Enugu wanda suka mallaka shekara da shekaru lamarin da suka ce ya haifar da babbar hasara inda ma kawo yanzu suke ci gaba da bayyana irin matsalolin matsalolin da suka shiga ba tare da samun wani ɗauki ba ga abin da shugabannin kasuwar ke cewa amadu malami jajere mataimakin sakataren kasuwar Garki. eh kasuwa dai abin da ya faru gwamnatin inugu muna mata biyayya to ko ba mu san abin da ya dawo ta rushe mana kasuwa ba to tana ce mana ah, mai gana ko tsaro ne to mu kuma muna daidai tsaro daidai gurgudun mu bata ba mu wani sabon wuri wanda ta rusa ta ce ga sabon wuri da ta ba mu bata ba mu ko ina ba sai ta zo ta yi rusau ta bar mu wai zuwa hakan nan yanda ka gani mutane suna nan a ranar suke ganye ba mai shagon ma ba inda zai kasu ka na sai na gara suke rana yana ya ya ajiye lema yana suna na AA Shafilim ni na shi sakatare ne na Amalgamated Cattle Dealers Association of Nigeria sun sha yunkuri halin suna bukatar su rusa wannan wuri shaman din farko wanda ake kiransa malam ba to yana da takardun da aka bashi wannan wuri domin wannan wurin gwamnati ne ta bashi ta bada wannan wuri hausawa su zauna sannan sun zauna sun gyara to amma duk lokacin da aka zo yunkurin magana rusa kasuwa yakan ce lalle kasa ba nasa bane amma a biya hausawa kudaden da suka kashe a wannan wuri domin su mallaki kasansu to haka muke ta yi da su magana laifi babu shi an rusa kasuwa ne dai kawai ba son zaman yan a wannan wuri kamar ba wani zargi da aka yi muku ta bangaren tsaro magana tsaro ka ai gwamnati suna suke da hakkin tsaro ai mu muna da yan banga ne wanda suke gadin wayannan mutane kun daga dambo muka ɗebo su su suke gadin mutane kuma tun da aka kawo yan banga a wannan wuri Allah ya taimake mu muka sami sauki wanda da da rana ana zuwa ma harbi dan sanda dauki bindigar sa amma tun da Allah ya taimake mu muka zo da yan banga daga arewa su suke zare mana dukiyoyin mu eh suna na alai bello eh kasuwa agoba garke a inugu state kujuriba local government gargadi dai da suka bamu mu chairman local government ya zo kira mu yake rajin ma za a zuwa rusa kasuwa tsakanin da zuwan sa da rusau da za a yi ko na ɗaya to mu kuma da wata abu ko na ɗaya muka je kai wannan abun kila ko cinin sa ne ba cinin gwamnati ba ne a ce ya ba ku ko na ɗaya a wadu da haka mu muna so a biya mu jiya asaran da muka yi gaskiya asaran nan kamfa yana da yawa don na biliyoyin nerori ne ba magana in ce ga iyaka kan bayan an biya mu diya asaran da wasu gaggasa taimaka mutane da abinci bayanai dai sun nunar cewa an rusa shaguna sama da ɗari biyar a wannan kasuwa har ma da gidajensu da suke kwana mutanen garin kuma suna ci gaba da cewa wannan lamarin ya haifar da matsayin rayuwa musamman da rashin wurin kwana gama abin da suke cewa shi ma wani da ke zaman ɗan ƙasa a jihar ta enugu da aka rusa ma shago ya ce bai san iya hasarar da ya yi ba sunana Sayyibu Suleiman Sala. Gaskiya halin da ake ciki mutane suna cikin halin da ba kyau. In ka zo mutane a waje su kwana, wasu kan ma a wajen ma sai ta Allah. Wasu abun da za ma yana yi musu wahala. Amma an rusa bayan Allah da yawa don shaguna da yawa da gidaje da yawa wasu kan ma wanda suke da dan hali ma sun tura masa su gida. Wasu wanda suke da hali kuma sun sake sayan kayan abubuwa sun zo a wajen suke sayarwa. in ka kalli bayan Allah kan gaskiya ba mu cikin yanayin jin daɗi to babban abun ma suka ce kuma za a zo a rusa inda sauran inda muke zama za a rusa za a bar fili ne kawai sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina yau ga wasu nan tuke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani don akara Gwamnatin jihar Enugu de ta ce ta rusa wannan kasuwa ne sakamakon gararin taɓarɓarewar tsaro a wannan kasuwa. Musa Uche Anyam shine shugaban hukumar tsabtace birnin Enugu na kuma tuntuɓe shi ta wayar salula. We are after the criminals, the prostitutes, the drug dealers, the gun runners, yana cewa ne mun rusa wannan kasuwa ne sakamakon zargin da muke musu na aikata ba daidai ba musamman kan matsalolin tabarbarewar tsaro a wannan kasuwa mun tabbatar da cewa suna ta'ammali da miyagun kwayoyi da aikata laifuka daban-daban da suka shafi sayar da miyagun kwayoyi da kuma mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba ba ma son abin da ya faru a kasuwar dabbobi dabbobi ta lobanta da ke nan jihar enugu ya sake abkuwa a wannan kasuwa shi samu ka ɗauki wannan mataki. An daɗe ana zargin Fulani a Najeriya da cin karensu ba babbaka musamman kan harkokin tsaro lamarin da suka sha musantawa ga abin da mataimakin shugaban kungiyar kasuwar dabbobi a jihar ta enugu ke cewa dangane da wannan zargi ba abin da muka gani ba abin ba a nan don bamu ga wanda aka kama ba an ce kina zo ba bamu ga wanda aka kama muka tabbatar ga wanda aka kama ko kai shi ba to yan banga mun dade da su wannan kusan tun da aka kusan kafa kasuwar bai wuce shekara ɗaya na biyu ba aka kawo su garin nan ko ba su da illar da cewa wani abu suna nan muna tare da su. To Allah ya kyauta masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilimi ne manufar mulkin kanmu a gaida na kwari yanzu kuma sai kasashen najeriya da amurka sun daga sama sosai a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin kwallon kafa na duniya na hukumar fifa bayan da suka fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka duk da kashin da najeriya da ta sha a wasan na karshe ta daga sama har matakai goma sha hudu inda a yanzu ta koma kasa ta takwas a duniya kuma ta uku a nahiyar afirka abir da ta lashe gasar ta afcon kuma ta haura matakai goma inda ta koma ta tara a duniya kuma ta biyar a nahiyar afirka morocco ta ci gaba da ɗare matsayinta na kasa ta farko a nahiyar afirka kuma ta goma sha biyu a duniya duk kuwa da wajen da ta yi a zagaye na biyu na gasar ta nahiyar afirka yayin da senegal take ta biyu a nahiyar afirka kuma ta sha bakwai a duniya bayan da ita ma ta fice daga gasar a zagayen na biyu kasashen tunisia da algeria kuma sun sami koma baya ne a yayin da suka faɗi matakai har goma sha uku kowannensu sakamakon ficewar soto a matakin rukuni na gasar inda tunisia ta koma ta 41 a duniya ita ko algeria take ta arba'in da uku. rahotanni na bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar psg ta kasar faransa kilian mbappe ya cimma matsaya da kungiyar real madrid ta kasar spain inda ake sa ran zai koma taka leda a karshen wannan kakar wasanni mujallar wasanni ta maka ta tabbatar da cewa tuni dan wasan dan kasar faransa ya rattaba hannun kwanta ragi da madrid makonni biyu da suka gabata wadda za ta soma aiki daga ranar 1 ga watan yuli a ranar talatar da ta gabata ne mbappe ya shaidawa kungiyar ta psg aniyarsa ta barin kungiyar a ranar talatin ga watan yuni aka haka ne kuma ya nemi kungiyar da kada ta yi masa ta yin sabon kwantaragi yunkurin real madrid na farko na mallakar mbappe ya hadu da cikas a shekara ta 2022 sa da dan wasan ya yi amai ya lashe bayan cimma matsayar kwantaragi da kungiyar. wasu rahotannin daga kasar italiya kuma na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar napoli na duba yiwuwar sauya mai horar da 'yan wasan kungiyar walter mazari hakan na zuwa ne sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta tun somawar aikinsa da kungiyar a watan nuwamban da ya gabata inda ya sami nasara sau biyar kacal a cikin wasanni goma sha shida da ya jagoranci kungiyar rahotanni sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta tuntubi mai horar da 'yan wasan kasar slovakia francesco calzona domin mai gurbin mazari Carzola ya taba aiki a Napoli a matsayin mataimakin mai horar da 'yan wasa karkashin jagorancin Maurizio Sarri da Luciano Spalletti. A baya kaɗan an yi tare raɗin da ke alakanta Jose Mourinho da komawa ƙungiyar ta Napoli bayan da ya raba gari da AS Roma a watan da ya gabata. To sai dai babu rahoton wata tattaunawa a tsakaninsu kawo yanzu. Karshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya. To a gaida Mursala Sanyin na Kafin mu yi sallama da ku masu saurare ga labarai amma a takaice. Yulia Navalny uwar gida ga shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata ta sha alwashin ci gaba daga inda mijinta ya tsaya a ayyukan da yake na fafutuka inda ta ce za ta ci gaba da yakin neman 'yanci tana mai kira ga jama'a da su mara mata baya. Yayin wani jawabi da ta yi ta kafar bidiyo navalny ta zargi shugaban rasha vladimir putin a matsayin wanda ya kashe mata miji mutuwar navalny a wani gidan yarin rasha a ranar juma'a ta haifar da suka a ciki da wajen kasar yayin da kasashen yammaci suke zargin fadar kremlin da hannu a mutuwar tasa sai dai kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya musanta hannun gwamnati a mutuwar ta navalny a yau litinin 'yan tawayen huthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar belize yayin da yake ratsawa ta mashigar bab el mandeb wata sanarwa da hutun tabbatar ta bayyana sunan jirgin a matsayin rubima wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular laraba zuwa bulgaria mayakan na huthi sun fara kai hare-hare tun a watan nuwambar bara inda suke amfani da jirage mara matuka da makamai masu linzami a tekun maliya 'yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga falasɗinawa da ke gaza To da takaitattun labaran zamu yi sallama da ku masu saurare. sai kuma zuwa gobe da safe idan allah mai kowa mai komai ya amince a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatar asibari ta gari